malam suleiman daga jihar plateau ke ce ya sallar magariba a unguwansu da ji wata anguwa sai samu sun yi magariba kuma sun tashi za su hada da sallar isha'i shi zai shiga kai tsaye sallar isha'i shana Wani zai sallar isha nan tunda can hada ke kai kuma ba hadi ba ka yi magariba can ya magariba can eh to ana sallar isha ba zai shiga ba da an yi shi a go daya ba dalilin zai yi magariba na je wani masallaci mai isha sharcin hada sallah bai cika masa ba da wajen da aka yi magrib ne shine za a tashi hada magrib amma ya sallah magriba nan sai je wani kai zai sallah a lokacin sallah ishi ina yawo ai eh, ana yi ne don sababi to wannan sababi a gunsa babu yawon sai ke ana yi ne don hadari ko wani abun zai hana hmm. sauraka ba shi da wani dalilin wannan kamar yanzu lokacin da munan namala akwai damuna shi ne ke gaya maka da yi masallacinsa amma shi ya yi magribi a eh, gidansa ya je kuma in ya zo to yana magribi zai maimaita sallar magribi zai jira shi a hada da isha a'a yanzu malam shine tambaya nike ai tambaya nike in ya je can eh. ya ga ana magribi jira zai yi sha an gama magribi sai shiga yi sallar isha eh, hmm? ta ne abin da ake so ya yi da masallacinsa ya fi masa saboda abin da ake gudu shine ruwa ko na abu shi kuma yawonsa ya je to masallacin shi ba hada ba to ba ba shi laifi ne idan fada yi wani abin da mai je sake yi bana wannan dai bai kamata ba yayi ba laifi ba na hada sallah ba laifi ba ko ba ruwa amma bai kamata mutum da wannan ta bin ruksa haka ba gari ba dalili ba laifi ko ba ruwa ma za a yi hada sallah hmm. Hmm. Allah saka da kai to malam yanzu misali a wannan zamanin musamman wani lokaci malam mutane suna amfani da wannan fatan da ka faɗa cewa ko ba ruwan za a yi hada sallah zaga akwai hadari sai hada sallah wani lokaci zaka cewa ba hadarin ma sai ga kawai yara ne matasa ne sun gaggawa da yawansu da cewa ne ba san abin da ke ba a taimasawa gara biyin da magabata suke don ba abin da ya fi sallah kan lokaci a dan bari inda darura ne wanda an ji an rabu an gan cewa ba kowa ne zai zo masallacin ba hmm. sha hada sallah ko sanyi ko kankara ko ruwa ba komai amma haka kawai gari na duhu kawai sha hada sallah amma ba daidai ba ne musifas ba sallan mu hada sallar barkata aka shi yan shiya ba har sunna ba mm. ba jini mu bane wannan na'am to Allah saka alkhairi Oh,